mu na siyasa da matasa a wannan mako dandali ya yi babban kamu domin kuwa mun shugaban sashen nazarin ilimin siyasa ta jami'ar Bayero ta Kano Farfesa Habu Muhammad Fage dangane da shin ana ba wa matasa dama a siyasar Najeriya? ga yadda hiramu ta kasance da shi. Zancen matasa a siyasa gaskiya wani zance ne wanda yake abu da ake so amma yana da nashi kurakurai. kurakurai? Na farko dai matasan ma ka faɗa wani irin matasa ne Tun mutumin da matashi ne bai nemi ilimi na zamani ba wanda za a dama da shi ni ina ganin wannan matashi bai cancanci ya fito a dama da shi ba da yawa yawan matasanmu su ma ba su da aikin yi wasunsu kuma kusan in ce kin gamu a kano muna da su da yawa waɗanda kusan ka gama primary school ko ka gama secondary school ko ka gama jami'a wani ma baya gama jami'a din ba shi da aikin yi A kin ga kenan ka shigo siyasa wani ma ba shi da auren da fari balantana ya san matsalar gida balantana ta jama'a na biyu kuma matasanmu akwai waɗanda wato su da kansu ba za su iya ba sai dai ubannin gidajensu su iya musu to kin ga in matashi ya samu kansa in ma ya bi ta ubannin gidansu abinda suka ce su yi ko kuma ya kasance bai samu wannan gurbi ba to rashin kuɗi ɗin da muka zance mm. kusan yana ɗaya daga cikin babban matsala ga matashi ya shiga cikin al'amura na yanzu na siyasa kamar yadda muke ganin su manya da tija suna yi na uku kuma matasan nan da muke matasa <coughs> da yawa wasu gaskiya suna da ɗan matsala ta hangen nesa san abin duniya? wato abin da nake nufi har yanzu in bakin samu da tsatsan matashi ba za ki ga tashin buraka yake so nan da nan ya tashi ya dire wato abin nufi nan da nan ya tashi a ce ya azurta ya samu kuɗi ya yi abin da yake bukata da shi ko da ke manyan ma haka suke yi a ƙasanmu bari amma da yawa za ki ga cewar matasanmu da yawa wasu hangensu ana son ya amfani da su su gyara kasa amma ba so suke gyara ƙasa ba gaskiya su ma suna son su gyara tuwon da ke gabansu ne akan samu za ka ga wasu lokutan an samu matasan gasu da ilimin gasu da kishin mhm. amma kuma sai a taɗe su akan hanya marilla to da yawa irin wayannan matasa da ke faɗa su ake so su shigo siyasa amma ana taɗe su domin wato ba su yadda ma yi siyasar ubangida ba ne idan matashi ya taso ba shi da siyasar ubangida misali ba sai na ce miki a da ba da sa ba amma za ki gano misali yanzu a ƙasar nan kana neman mulki na koma menene na majalisa ne na me in a apc kake an san wajen wanda za ka je ko yaro gangani zai ce ma sai ka bi ta suwanin suwani munan a kano in kana neman wani mukami sai an ce sai ka bi wajen suwa ko ba haka ba sannan ko shugaban kasa kake so a jam'iyya ta pdp ko a jam'iyya ta abga ko a jam'iyya wace jam'iyya mm. da manya da ƙanana sai an ce ka bi ta wajen wani to wannan nan da za ka bi ta wajensa akwai linzami da zai ma wannan linzami kai da shi ne kuma idan abu bai kyau ba za ga an sa wannan linzami an taɗo ka mun ga wannan abin da ya faru a nan state ko zancen andi uba da abin nan to duk irin wa'annan a yanzu suna nan ana kuma yi sai dai duk inda matashi ya ce zai tsaya shi da kansa kuma zai yi gaban kansa to wannan taɗiya nan take zuwa amma fi sabilillah in kika samu matashi da tsatse mai ilimin zamani wanda kuma ya tsaya za a gwarza da shi fi sabilillahi ya fi dattija wanda suke cikin mulki kuma ba su aiwatar mana da komai ba. Ma cewa da gangan su waɗannan iyayen siyasa suke taɗe Ba da gangan ba ne tunanin da su ne kurin in kana zancen Najeriya ta su ce su ne Najeriya. Tunda akwai wanda suke tutiya a yanzu ke ma kin sani hmm. ba na son gaya maki suna wanda shi Najeriya ma gaba ɗaya ɗauka da jinsu take wanda shi komai za a yi sai an tambaye shi hmm. wanda ma shi in misali abu bai mai daɗi ba zai zo ya ce ko kana kai baka isa ba to in kana da irin wayannan mutanen wayanda su ba ya gyara suke so suke kai yadda suke so ko ya yi musu ko ya wasu kyau ko ya musu ba sai dai kayi irin ne to kin ga akwai matsala kenan ma iya cewa kuma wayannan muna samun su a ƙasa muna samun su a jihohi eh, ma iya cewa har yanzu matasa da su kenan a matasa da sauransu an ba mu damar ko kuma ban zan ce an ba mu ni ba matashi ba <laughs> a dan wuce lokacin da za a ce matashi an ba da damar matasa hmm. su shigo harkar siyasa har ma aka sa ah, not too young to, to run ko bill mm. ah, an bada mm. to amma an ce misali je kai mm. ki je ki duba baraka wayan matasa ne suke tasowa suke shiga 'ya'yan dattija wanda suka yi siyasa yanzu su ne ake ba su kuɗi suke shiga siyasa <clears throat> kin ga kenan idan ba a ce kana da Ubangida gida ba to kana da uba na jini wanda zai karkada harkar siyasa ka wanda daman dan siyasa ne to kin ga babban abubuwa ne wanda yake suna da ban takaici a ƙasa irin tamu to madalla baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya